Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha biyu Sai aka ga wata babbar alama mai ban mamaki a sama, wata mace tana a lullube da rana, tana tsaye a kan wata, a kanta kuwa akwai hular mulki ta taurari goma sha biyu, tana da ciki, tana kuma kukan haihuwa saboda azabar zafin haihuwa. sai aka ga kuma wata alama a sama ga kuwa wani jan dodo mai siffar maciji mai kawuna bakwai da kahoni goma da hulunan bakwai na sarki a kowane kansa sai wusiyarsa ta yi ja kashi ɗaya bisa uku na taurari ta fidda su daga sama ta jifar da su a kasa sa'an nan dodon nan mai siffar maciji ya tsaya a gaban mutum da nufi cewa idan ta haifu ya cinye ɗanta, ta kuwa haifi ɗa namiji wanda zai yi mulkin dukan al'ummai da sandan karfe, amma aka kwace ɗan aka kai shi a wurin Allah da kujerar mulkinsa, macen kuwa ta gudu zuwa daji, zuwa wani wurin da Allah ya shirya mata, inda za a lura da ita. har kwana dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin. Sai yaki ya tashi a sama, Mikayel tare da mala'ikunsa suka yaki dodon nan mai siffar maciji, dodon kuwa tare da mala'ikunsa suka yi ta yaki, amma aka ci dodon nan da yaki, aka kore shi tare da mala'ikunsa, aka kuma hana su zama a sama daga wannan lokaci. sai aka jefa katon dodon nan kasa, wato, dodo mai siffar macijin nan na tun da wanda ake ce da shi mugun ko kuma shaidan wanda ya ruɗi dukan duniya, aka jefa shi kasa a duniya tare da mala'ikunsa, sai na ji wata babbar murya a sama tana cewa, Yanzu fa, ceto daga Allahnmu, da ikonsa da mulkinsa. da ikon almasihunsa sun cika, gama an jefar da mai karar yan uwanmu kasa, shi da yake karar yan uwanmu a gaban Allahnmu dare da rana. Sun kuwa yi nasara a kansa ta wurin jinin ɗan ragon nan da kuma kalmomin shaidarsu, gama sun yarda su ba da ransu har ga mutuwa. Saboda haka, sai ku yi farin ciki ya ku sammai da ku mazauna a ciki, ya ke duniya, da kai teku. kaitonku gama mugun nan ya sauko muku cike da fushi gama ya san lokacinsa ya rage kaɗan da dodon nan mai siffar macijin ya gane cewa an jefa shi kasa sai ya fara bin macen nan da ta haifi ɗa namijin amma aka ba macen nan fuka biyu na babbar gaggafa domin ta tashi sama ta rabu da macijin nan ta je cikin daji inda aka shirya za a lura da ita har lokaci ɗaya, da lokatai da rabin lokaci, sai dodon ya fitar da ruwa daga bakinsa kamar kogi a bayan macen, domin ambaliyar ruwan ya tafi da ita, amma ƙasa ta taimaki macen, kasar ta buɗe bakinta ta shanye ruwan kogin da ya fito daga bakin dodon. Sai dodon ya yi fushi da macen ƙwarai ya taso ya yi faɗa da sauran zuriyar macen, wato, dukan waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suna kuma rike da shaidar Yesu, sai Dodon ya tsaya a kan yashi na bakin tekun.